وأتموا الحج والعمرة لله فإن حصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به على من ففدية من صيامه أو صدقة أو نصف فإذا منتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجر فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب بسم الله الرحمن الرحيم ثم ذكر بيان احكام الحج والعمره sannan ya ambaci bayanin hajji da umra sai ma ya cikin ayoyin da za su zo ba da al jihadi wal infaq fihi bayan ya ambaci jihadi da kuma cewa sha'anin jihadi da jami'an bainahuma domin abu guda da ya hada jihadi da da abin nan da hajji لأن المال والصحة والمقدرة أساس منهما domin da lahiya da dukiya da lahiya da iko wato kaihi su ne asali ga jihadi kuma su ne asali ga hajji wa kaddama dukkan jihadi fi sabilillah ya ƙaddamar da ambaton jihadi saboda Allah ya annahu zirwatu sanami la'annahu dan shine tsoro al'amarin kama samahu nabi sallallahu alaihi wasallam kama wada annabi ya ambace shi sallallahu alaihi wasallam idan ummatu bidun jihadi la tahfaz kiyana hada al'umma in baro jihadi ba ta iya kare mutuncinta wa wajibata da wajibanta ala annaha ummatun islamiyya akan ita tana al'umma musulma wa amma al-hajji fa min arkanil islam amma hajji rukuni na daga cikin rukunin musulunci guda biyar faƙala Allah ya ce su faƙala faƙala ta'ala Allah madaukakin sarki ya ce wa atimul hajja kuma ku cika haji wal umrata da umra lillahi saboda Allah hmm. Allah ya yi umarni a cika haji ko wani abu ya faru gare ko wani abu ya faru gare ta ita umra Allah ya yi umarni dai a cika su ya an fara adduhu ma ruhu qutihi ma ku bashe su da haƙoƙin su wa atimuhu ma in hasala bihi ma fasadu ko da wani abu na barna ya auku ya ɓata hajjin ko ya ɓata umar to in dai an ɗauki harama to so ake yi ƙoƙari a gama ta haka nan ta kwan sun ma sannan ku dawo daga baya kuran kasu alama bayyana to sunna kamar wanda sunna ta bayyana su lima a cikin su idan mutum ya ɗauki harama da hajji wata na dura ta faru wadda ta kar hajji to ba zai tsaya ba zai ci gaba har shiga ma'aikin hajji in ya gama daga baya sai shi ran to ita ma umara haka nan haka tsarin su yake su duka fa ina wasirtun ila an ka tsare ku ai mu na ito an itimami hima da aduwa an ka tsare ko an ka hana muku kammala aikin hajji ko umra bayan kun dauko harama bi aduwa da makiya to nan inda aka tare ku wa matsayitar min alhadai sai ku dawo abinda ya sauƙaƙa na hadaya sai a yanka alaikum akan wa huwa adanahu wato shine karami shatun a samu rago babba wa awsatuhu baqaratun wanda an mahi tsakiya a samu sa babba wa alahu badana wanda abba duka a samu rakumi mai girma wayannan kashi uku suke to duk dai wanda mutum ya yi ya yi in dai mutum na da hali ya yanka rakumi in bai da hali mai yawa kwarai amma yana da hali ya yanka sa idan babu wannan to sai shi yanka rago wato wanda yake ne mafi karamci da gare babu baya da yankawa wala ta hali ƙoro usakun kafa ake kawo nan ai la la ta tahalla la ta tahallu kafa sallama hatta ya buluga da muzakka mahallu sai hadiyar nan da aka yanka ta kai bagiranta haisu ya da dabahu inda yanke shi halitta wa huwa makanin ihsani inda an ka tsare mutum to nan na inda zai yanki indar malikiya wajen malikiya wa shafi'iya da shafi'iya wakila fil harami wato malikiya ce nan za a yankewa da shi da shafi'i domin fahimtar su inda aka tsare annabi to nan wannan wurin harami na shi ya fahimtar su wakila fil harami wasu ka ce to in nan ba harami na ba to cikin harami dai ta aka abin nan can ne inda za a yanka hadaya wa sababul kalafi abin da a sanadiyar sabanin malamai halin hudaybiya mahasarar Nabiya sallallahu alaihi wa sallama fil hilli shin hudaybiya inda an ka tsare annabi shin wannan wuri cikin abin nan cikin hilli ne cikin inda ba harami na ba aw harami ko ko cikin harami na wal mahilli bai kasai yadda lagwa Allah makani wato bagiri ake ce mahilli wa huwa abin na almina shine mina wa zaman da kuma rana wato lokaci wa huwa al-ashir min dhil-hijja goma ga watan zulhajj wa yadhbahu sai mutum shi yanka hadaya ta auyan harfu ya soki auyan harfi ko ya soki cikin niyyar tahallul da niyyar sallamawa wa yufarriqu wa yufarraqu sai a raba nama alal masaki daga miskinai wa ya haliku kuma shi mai yanka naman sai shi ya wa bihi ya hasu da tahallul da wannan daga sallamawa daga aiki ne na hajji da daya uku wa man kana wa man kana minkum marida wanda yi harama da hajji amma ga shi bai da lahiya Hau bihi adan min ko kuma wani ciwo ya same shi ga kai ne ka kamne kamar tsiya wasu da'in ko ciwon kai wani sami idan mutane sun haɗu akwai abubuwa da yawa da ka bayyana wani wato a sai ka ga wani abin da baka taba gani ba ya auku gare shi to idan dai irin wannan wani rashin lahiya ya auku kiya ta zo ga kan mutum ta yi mai yawa to an ba shi da an ba shi ya aski kanna sai ya yi a samar tafiya baya a aski kan kawai sai a biya diya wasu da'in ko kuma ciwon kai akwai wanda ya ce a ciwo ba a maganin da ya ce ciwo ne haka kawai ba dan eh, canjin yanayi ya aka samu sai jini ya dan samu canji to shi kenan sai a samu shafiƙa shi ne wani na da ake yi ba daga wato idan irin wannan ya samu masu sai ya yi aski fil harami lokacin da ya ɗauki harama da ya fidiyatu alaihi min siyami min siyami talatati ayyam to an ɗora mai fansa ya ba da azumin kwana uku da ƙasin ala masaki ne, ko ya samu talakawa shidda ya ba su abinci ne kullum miskinin muddani kowane miskini a bashi mudu biyu min galibi ko baladi na mahirin jaya abincin garin ai makka kun ga can da abincin makka alkama a abincin su da dabino amma yanzu da su da sauran jama'a an tashi shinkawa ce abincin su kuma da da abin nan da hoce shinkawa da hoce shine abincin su wanga in ya hoce za ka ba su ka ga riyar guda ya ishe ka hoce in ka in ya sai na riyar guda bai iya canye shiga yini na riyar guda har yanzu haka ne yake in shi na in kuma shinkawa za ka saye wannan sai ka bincika wadda kaka iya sayi ita farashinsa daban-daban yake sai a ba miskini guda biyu min galibi kutul baladi na mangirin jaya abincin mutanen gari ai makka idan wannan bai faru ba ba ya da abin da zai ciyar da mutane shidda a wani suke tuya sai rago ƙato sai shi yanki a yi zaba shatin yanki abin na rago a wani tahayiri wato ya ce a wani suke wato an ba shi zaki wa wani ya bigi man halaka da gairi uzuri to wannan ma babu uzuri ya yi asibiti shi ma an riskar da shi ga wanda ya yi da uzuri la'annahu aula bil kafara dan shi ya yi tantanta ma da kafara wanda ya babu uzuri wa kaza man istamta'a bi ghairi da haka nan wanda ya yi wani abu na jin ya sa wani abu na jin daɗi ba tare da haƙƙin shari'a ba Kaɗibi, kamar wanda ya yasa turare yi harama da hajji ko umra sai ya rena warin sutura sai sai ya ɗauki turare ya sa, to shi ma zai ba da rago shi ma wannan musulmi wa wallarsu ko kuma ya gaji da lagen zai sai ya ɗauki tabuwa ya shi ma zai ba da rago wadda hannu ko ya shafa mai da uzuri saboda uzuri a gairi ko waninsa sai dai mai ɗin mai kamshi wanda ya sa mai mai kamshi amma mai na rashin lahiya ba shi na aka mai dai mai kamshi to ku lura da wannan da yawa ana zuwa aikin hajji waɗanda abubuwa na faruwa wanda duk ya saya aiki hajji ko umara ɗaya daga cikin uzurin gada aka ba su na rashin lahiya ya auku gare to zai ba da abubuwan gada kun ka ji an ci wato zai kula da waɗanda abubuwa in ya yi aski ya ba da abin da na azumi guda uku ko ya ba da sadaka ko ya yanka rago kai za a mintu mul addu'a in kun ka samu aminci kun ka amince maki ya da sun ka tare ku sun wuce kun samu natsuwa da an da haba makiyar sun ta yi awalam ya kunko ko babu su to ba man tamatta wanda ya tamatta yi istamta bil umrati ya yi tamatta yi da umra ai yaji ji daɗi da sabin faragihi min ha saboda ya ƙare daga umra sai ya ji daɗi bi mahazura ta da harami da abubuwan da an ka haramta ga mai da mai umra ko mai hajji to ya ƙare umra sai ya sa tuwahi nai ya ci abinci nai ya yi asimi nai ya sa turare nai ya sadu da iyali nai ilal hajji har zuwa kamin lokacin da hajji zai zo ai ila al ihram bi kamin zuwa lokacin da zai harama da hajji bi an kuna a harama bi hafi shuri in dai umra ya yi harama da ita cikin watanni aikin hajji kusan wata aikin hajji yanzu wanga wata idan wanga wata ya ƙare watan Amina. shawwal ya shigo wato watan sallah karama to watannin aiki hajji sun shigo in watan shawwal ya shigo watanni aiki hajji da sun shigo to wanda duk ya samu irin harama da umra cikin watannin da aka harama da hajji to shi adda wanga lura wa mastaisara bin hadai duk wanda ya tamattu ito abin da ya sauka gare na hadaya alaihi shi zai yanka wa huwa shatun ya zuba wa shine rago ya yanka shi ba da ihram bihi bayan yayi harama da hajji sai shi yanka rago wal abdalu an yazbaha yawman nahari abin da yake kyau ranar sallah ranar sallah bayan an dawo kowa yana yankawa shi ma ya yanka nashi kamar wanda annabi ya yanka nashi amma idan mutumin ba ahli sunna na ba wai yajuzu zabhu qabla al ihram bil hajj ya halitta shi yanka idan ba sunna ya bida ba halacci ya karɓa to ya halatta shi yanka a kami ya yi harama da hajji ala ce bisa ga ka'ida min anna kulla haƙƙin maliyin cewa duk wani haƙƙi na dukiya ta ta sababai ne yarra sai ga dalilai biyu ya da taqdimuhu ala sani ma ya halitta a gabatar da shi a akan nabi ɗinsu. saboda haka idan mutum ahli sunna na to ba shi yankawa sai ranar sallah sannan zai wannan hadaya in ahli sunna na idan ba a halin sunna na ba halai ya karta ba suna annabi ya kaso bai da bukatar koyi da annabi to sai shi yanka bi ne kami ya harba da hajji ahli hmm. amma in halin suna na ran da annabi ya yanka ran da yanka shi ya sakon ka ya ce abin da fi a yanka sahi sallah zara na annabi ya yanka na shi wa man lam hadaya wanda kuma ya bi hadaya bai same ta ba da faqadihi samana don ya bi da kudin hadaya bai samu ba ko kuma ya ga kuɗin ya bude hadaya ba samu ba to fa siyamu an dora mai azumi ba alaihi siyamu talafatu ayyamin fil hajj an dora mai shi azumi ne uku wato lokacin aikin hajji shi wannan da yayi abin nan wannan da yayi tamattu'in nan ai fi halin ihram bi lokacin da ya harama ciya wajibu alaihi wajibu hina idan lokacin da ya harama da hajjin ya zama wajibi an yi horima qabla sabi'i yayi harama kamin bakwai min min kamin bakwai min zulhijja ga watan zulhajji domin ba a so a ɗauka lokacin abin nan arfa wato ranar arfa wala abdalu qabla sadis abin da yi kamin kamin rana ta shidda ya ɗauka likarahati sawmi yawan arafa don makaruhi ne a dauke azumin ranar arfa wa yajuzu a ayyamat tashriq kuma ya halitta in an gama sallah ya sallace su a yamun riƙe amma dai abin da a sunna shi a wancan na farko da shi abdan shi a sunna annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani abu da wasu ke umfani da shi wato dattijawa saboda ganin mutuncin kuɗi hmm. sun saba da kuɗin don ganin bai taɓa rika kuɗin ba a ce kuma yanzu ya hitar da kuɗi kusan dubu ɗari biyar a ba shi rago sai su riƙe kuɗin nasu su yi azumi to ba a yin hatsara. sai in an bi ka'idodin nan kamin a yi azumi ba haka nan mutum ka ɗauka azumi sai in ba a samu hadayar ba an yi ta babu ta kasai suwa ko kuma babu kuɗin sayinta amma kai da kuɗinka ka canji ka sa bagi ka kai ƙazan bagi ka aza ka kawo rigar ka da bisa ka aza ka ce azumi za ka yi to duk wanda kan yi haka nan ciya ba ta ƙari mai har abada har abada ciya ba ta ƙari mai saboda haka wanda da Allah ya kai shi cikin ku to son kuɗi kashi hana mai bin Allah bi Allah in ka yi aiki mai kyau ka yi aiki mai kyau na hajji in Allah so bai koma tsaya har mutu bai koma tsaya kamar wanda annabi ya ce wato abin na yan fiya ne faƙara suna kore talauci a su umara da hajji wa inda shafi'i la yajibu sawma fiha ala asahi qawlihi wajen shafi'i kwanukan da guda uku da aka ce ya ɗauka na azumi shi mai tamattu'i da bai samu abin sayan hadaya ba ko bai samu hadaya ba to kwanukan nan uku shafi ya ce baya halitta shi a wuri ne a yi su ayyamun tashriqi amma kun ji wasu malamai sun ce ya halitta ayyamun tashriqi amma shafi ya ce a wuri ne ga magana sai mai inganci ala a sahi qawlayhi ga mai inganci mun ganu ne guda biyu baya halitta. wala yajuzu sawmu shay'in minha yawman hari ittifaq amma ranar sallah azumi ko guda cikin su baya halitta ga ittifaqi malamai babu ko guda wanda ya ce ya halitta sannan in yayi uku din can to wa sab'atin idza raja'atun ila wadanikum Makka. to in kun ka dawo wurin zaman ku makka nan masaukin ku to sai ku yi bakwai kuma aw gairi ha ko kuma wani wuri inda ba makka ba wakila idza faratu min a'malil hajj ko an ce idan kun ka kare daga ayyukan hajji duka sai ku yi abin nan azumin guda bakwai wa fi iltifatun an gaiba tilka asharatun kamila bakwai in an ka hada su da uku sun zama goma cikakku abin nan kamila jumlatu ta'kidin da ba qabla ka to ay zalika al hukmu al-madhkur wannan hukunci da aka ambata min al hadayi na wajibcin hadaya aw siyani ko wajibcin dauka azumi alaman tamatta ga wanda yayi tamattu'i to wannan fa ana wajarta shi liman lam yakun ahaduhu hadir masjid haram ga wanda iyali ne ba zaune suke masallaci haram ba bi an lam yakunu ala duna makanin ya zama tsakanin su da masallacin haram bai kai bagire makanin yabda fihi yabda fihi musafir wa qasar min makka wanda matahiya ka fara kasar gare shi daga makka ba wurin da yake zan inda iyali ne suke bai kai haka nan ba kamar wazi du'a wa zuduwa kamar zuduwa inda malikiya wajen malikiya zuduwa aw makanan duna musafir marhalatayn wato ko kuma wato abin nan tahiya wuri wanda yake bai kai tahiya marhala biyu ba min haram daga harami inda shafi wajen malam imam shafi fa in kana ahlu hadir masjidil haram idan iyali ne zaune suke masallaci harami ko da ya dauki harama wala dama alaihi babu wani jini da zai bayar babu ragon da zai yanka wala ma. babu azumin da zai yi shi mazaunin makka na su ba su da wani illa ga tamattu'in wa in tamatta ko ya yi tamattu'i ba komi ba komi da zai bari wal marhala abinda aka ce marhala da ya ce marhala ni da ya ambata a can marhala ni min haram ya ce to abinda ake ne da marhala arba'atun wa 20 milan mil ishirin da hudu wal milu arba'atu alafa kadawa tako dubu hudu shi an mil guda takon kaha guda dubu hudu wa bi zikira hali da ya ambaci iyali ne in abin da liman lam yakun ahlu hadiril masjidil haram yace to isharun bishra dal istitan shar'iyya wato sanawa ne da shar'anta dan yana zaune wurin falau a kama kabla a shirin hajji da ya zanna kanu watannin hajji walam ya sautin amma bai shirya zama ba wata mata a yi ta mata yi fa alaihi zalika zai ba da wannan kamar yanzu inda ka tahiya wajen umra yanzu kun suna zaune nan kamin watan shawwal watan da za a fara harama da hajji ya shigo to in dai ba zama ya shirya ba lura ce ta tahiya ɗai to in yayi tamattu'i fa alaihi zalika wajibi ne ya bada wannan hadaya wa huwa ahadu wajhain inda shafi'i wannan ɗayan huskoki biyu <coughs> kenan wajen shafi'i tani wal ahadu kinayatu an nafsi amma magana ta yi shafi yace da an ce iyali shi aka nemi waye da inda yana zaune haramin ba sai da iyali ba wa qala dabri mallan dabri ya ce wato tafsirin dabri wal maradu abinda aka ni da ahali ahal wato azzawjatu wal aulad matan mutum da ɗaya ne allazina tahta hajari wa'anda ke tsakanin tarbiyya ta dun al-aba'i wal akhwa banda babanni da yan uwa su wannan ba iyali ne na ba wal hika bil mutamattili an riskar ga mai tamattu'i fi ma kira bis sunna ga abinda aka ambata ga sunna duk abin ga da kun ka ji an ba mai tamattu'i na lalurori to an iskar da alƙarin mai kirani shi ma ya shiga ciki wa mana man harama bil hajji wal umra shine wanda ya harama da hajji da umra ma'an tare aw yudkhil al hajj alaihim alaiha ko ya shigar da hajji akan umra qabla tawafi kamin yayi tawafi san idan mutum bai yi tawafi ba ya yi harama da umra kamin ya ya iso kamin ya yi tawafin umra sai ya yi niyyar aikin hajji to ya zama mai kirani aw qabla raka'atayhi ko ku yayi dawafin umra amma bai raka'ata ne raka'o'in nan biyu da aka wajen maqamar Ibrahim wa sai ya rama da hajji ya zama kirani wattaqullaha ku ji tsoron Allah fi ma ya'murukum bihi ga abinda Allah yake umarnin ku da shi wa yanhaaku anhu ku ji tsoro Allah ga abinda yake hanin ku gare shi wa alamu ku sani anna Allah shadidul iqabi lama kana lalle Allah yana da tsananin azaba ga duk wanda ya saba mai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 na aikin hajji shine shawar watan sallah karama wanda mai kamawa yanzu wa zulqa'adati da da watan bawan salloli wa ashiru layalin min da hijja da kwana goma na watan zulhajji watan sallah babba to waɗanda su ne wata uku su ne lokacin da aka harama da hajji kwana goma na ƙarshe wasu malamai sun ce wakila kullum an ce duka abin nan watan zulhajji wa man farada ala nafsihi fihi al-hajj wanda ya farlanta hajji ga kai ne cikin waɗanda watanni bil ihram ya dauki harama fala rafasa to babu rafasu gare abinda ake ce marafasu jima'u fi kashi jima'i da iyali ciki wala fasuka babu fasikanci ai ma'asi ayyukan sabo ko wani ya kula ya kare kai ne wala jidala babu jidali ai hisamun babu husuma fil hajji waje aiki hajji abubuwan da kuke yi a nazarin kun ta yi kuna ta bace shugabannin ku ko yan najeriya ko ɗaya ne mun ka ga kuna bace shugabannin ku amma saura mun ga wuri wuri suka yi tsaye suna kai musu addu'a suna kawai shugabannin su addu'a amma su yan najeriya saboda cikin najeriya akwai shaidanun malamai waɗanda ka iza mutane suna ɓacin mutane to waɗannan shaidanun malaman da ka sa ana ɓacin mutane kuma sai mutane su ga hukuma ba ta ce musu komi ba to shi yasa duk wani shedani shi ko iya ga wannan sai ya koya shi yasa kuka ganin za ku ga ko waɗanne mutane suna gungu gungu masallaci suna addu'a ga ƙasar su da shugabannin ƙasar su amma 'yan Najeriya kam in ma dai suna yin gungu su yi addu'a ta alheri ni ban gani ba <laughs> ni kan dai ban gani ba in ma suna yi amma dai naga suna ɓaci na ga suna ɓace ɓace su ta ɓacin shugabannin su to ku bayyana haka nan kun ji ya hana haka Ƙur'ani ya ce wa man farada fihin al-hajja duk wanda ya faranta ya faranta hajji ga kai ne bil ihram ya tsarki harama to abubuwa ga su guda uku fala rafata babu jima'i wala fusuka duk wani aikin sabo babu shi wala jidala babu jidali la hisabu husuma babu tadalaji sai da ka dauki harama husuma ka batta da kowa bari ya abin da ya kawo ka shi yasa za ku ga wani ga annabi ya ce da hajji da umra suna karkar zunubai suna karkar talauci kama yin fi alkiru habasar kamar wanda zuga zugi na makeri yaka kakkabe dauɗa ta bakin ƙarni a kawo shi yana tsai yana wari bai da kyan gani amma da makeri ya shi ta mai ajiba ka gane kamar ka taba kalata, haka aikin hajji ka wanke mutum da talauci amma ka ga wani wai bai tashi tsaya ba sai da ya taimaka ya dawo wai yanzu ya yanzu tsaya ta kawo mai bai yi aikin kwarai ba duk abin da annabi ya faɗi gaskiya na wanda duk ga ya saba laifi ne na ta Allah ya kare amin wa bi qira'atin bi fatil awwalaini wa man barada fihi al hajja fala rafata wala fusuka ah, wal muradu fi salata abinda aka yi ga abubuwan ga uku arrafasu alfusu aljidal yace annahi hani aka yi duk waɗanda ba su wa ma tafalu min khairin duk abinda kuka aikata na alheri lokacin aikin hajji ka sadaka kamar sadaka da salloli da zikirori da addu'o'i ya alamu Allah duka Allah ya sani wai ijabi kulli zai saka muku da shi wa huwa hatta ala fi'l alkhairi akiban Kunga wannan wannan ta ne ga aikata ayyuka alheri ƙarshen hannun da an kai an sharri an ka ce ka ai sharri wala rafaka wala fusuka wala jidal aka ce wa ma tafalu min khairin ya alamu Allah kunga ga ta ne an ce ku ban mara kyau sai an ta da ku kai mai kyau saboda haka in mutum ya samu dama in ya harama da hajji shi ya wace sadaka in ya samu dama don ya samu hajji mabaruri eh, hajji mabaruri wanda an ka kashe kuɗi sosai wajen ayyuka alheri ciki ne shi ne mabururi. da in mutum ya samu dama ya yawaita irin wannan ko ka ba mutane sadaka ko a shiga mota da kai da su duka biya hmm. inda zo an ka shiga sai ka biya hmm. inda zo an ka shiga sai ka biya to wannan ai kowa ya sani wanda kowa ka sanna su kuɗi kana son ka. alheri na Allah ya taimake ka sai ka yi shi to za ka ga alheri ko da izinin Allah wanda ka aikata alheri Allah ya ƙara mana gudunmawa da taimako. Wa kuma an yi an yi amila makan na rafar wato wurin da ya kamata mutum ya yi abin na rafar da ya ci abin nan wala rafar ta babu jama'i kuma kuma wannan sai shi alkalamar hasan magana mai kyau wato sai shi ta zikirin Allah karatun alkur'ani ya Allah la yajibu illa alal mustajibi shi haji ibada ce amma ba ta waje ba sai ga mai iyawa min jihati sahati tabihi lahiya sai wa lahu rukubuhu yana da abin hawa ne yana da dama kuma hau abin hawa a jirza an shi in yana tsaye a ya kasa su yana dama ya hau abin hawa wazrad sannan ya samu guduri alladhi yusiduhu ila makka buzurin da ka kai shi makka shi yasa kun ga hukumomin Najeriya sun iyakance kuɗin da aka ganin kowa suna isa cin abinci hmm. a walakantar da kuwa ganin wasu na yi wannan wata haɗama ce sai lokacin da muna fata dai hukumar Najeriya ta ƙara wani tunani ta riƙe an shi kuɗin alhazai da take ba su ta su da yawa daga nan ta kasa uku ta ba su guda su riƙa su shiga makka da shi sai su ci abinci da shi in za ana abin nan in an ka baro madina an ka zo makka a ba su kashi guda su ci hasta sai arfa in aka dawo arfa to ka a ba shi kashi guda kowa a kwatanta sai lokacin ta a ta gida ya yi kusa an ce jibi jirgin su zai tashi sai a ba shi kuɗi ya sai ya kashe ko ya kashe dai wahala ko ya kashe tun da babu daɗewa bai wahala. Mm. To sai lokacin da hukuma ta fahimci irin waɗanda abubuwa ta ɗauki irin waɗanda matakai to yin Allah ya so alalai za su samu sauki amma kuɗin da aka yanka suna isa kowa amma saboda rashin sani sai ka ga wasu tun daga Madina har dai mata tun daga Madina ta kashe kashi biyu cikin uku na kuɗinta tun daga Madina ko zaman Makka ba a fara ba balle magana aikin hajji shi yasa sai a dawo a yi ta wahala a yi ta bin shugabanni ana ɓaci bayan kuma ba su da laifi don ba su sun ka kashe maka kuɗi ba kuma a Najeriya ya kamata su gane duk kayan da ka sayi naira goma in dai zuwa ta kama ka tashi sai shi su da waya su kai naira biyu hmm, da waya su kai naira biyu wanda ka sayi naira goma sai ka rika ma taya ma ƴan uwan ku ce ba su kai sai sun ga ka ta kamar kyauta sannan ya ce to ya ce to duk kuma a Najeriya ba su lura da wannan suna ta kada kansu cikin wahala to wannan guzurin sharaɗi na a samu guzuri to Najeriya dai ta abin da ya kamata wajen tanadin guzuri wanda ka isa abin da ya kamata kawai ta yi tanadin wa za a kare guzurin wanda za a kare guzurin shi ya kamata wa kana ahli yaman mutanen yaman sun kasance yahudiyo da suna zuwa aiki hajji bila zaji ba tare da guzuri ba fa kununa kallan ala sai su zama wahala ga mutane wa umiru an ya akuduhu sai aka ba su umarni su rika guzuri su ba amran Ama umarni wanda ya haɗa kowa da kowa wa huwa amul li jami'i man hajja wannan ya hada duk wanda yake aiki haji. fa qala wa tazawwadu Allah yace ku yi guzuri fa kowa ya rika guzuri ma yuballighukum bi ko. abinda zai muku guzuri ga tahiyya wa laysa al maqsud bi zadi al mal faqat ba wai ana ne guzuri ka samu dukiya kawai ba bal huwa amun wato a hada da tsoron Allah kuma fa inna khairaz zadi taqwa lallai yayin tsoron Allah shine taqwa ai ittiba'u jami'il ma'murati bin duk abubuwan da an kai umarni to shi yahi mutum ya rike kuɗi ne an yi umarni ya rike kuɗi ne har shiga ma'aikin hajji lahiya to bin wannan umarni ta kawa ka kare kanka ka kare aikin ka na hajji ka kare kanka daga sakon Allah ma amkana da gwargwadon da ya kai wa wa tarkil da hannuwa ga abin da gaba da abin da an kai hani wata kuniya ya ulil albabi ya ma abuta hankula ku ji tsoro na zawar ukuli ma'abuta an kulla ku ji tsoro na Allah ya gafarta mana laisa alaikum junahu an tabbu fadala laisa alaikum junahu lan tabtagu fadlan min rabbikum فإذا أفدتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروا كما هديكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين to laisa alaikum janahun in za ku je aikin hajji ba ku da laifi sai an tabtagu fadalan da ku nemi falala wato rizqin arziki minar da kun daga ubangiji ku bi tijarata bil hajji in za kuna aikin hajji ba ba ku da laifi mutum ya tambaya wani kaya aka sayi a ciriwa in zai je aikin hajji sai ya rika wannan kayan to ba ku da laifi in kun rika kayan sana'a za ku je aikin hajji to ba ku da laifi bit tijarati bil hajji da yin kasuwanci cikin hajji sai dai abin da ya kamata ku sani wanda ya sai da kaya in ba mai tsari zai bida ba to a salloli da yawa suna kwace mai harami hmm. saboda haka lada ta za ta rage amma in dai tsari zai basuwa to kuma da kun sauka madina ko kaya in dai ka tambaya kayan da aka so to kana samun waɗanda ka tawa suna da irin wannan kayan sai ka ci riba kaɗan ka sallama musu ka kai zuwa ibada ko da kowa ya ce da tashi akwai kayayyaki waɗanda aka ce in za ku je aikin hajji to akwai kayayyakin da mutanen can ka bukata akwai hausawan kayan da suka bukata can akwai larabawa kayan da suka bukata sai ku tambaya in kun ka same su sai ku rika ku da suwa ba sai ka tai ba ba sai ka tai ba kai abinka haka ka aje ka tai zuwa ibadarka babu da yi ka faɗa ma mai sai suwa muku abinci ka ce ina da kaya iri kaza to za a yi ta jiran ka in ka tai masallaci ko bayan isha ina ka dawo kana iske mai tsayi sai ka sai suwa mai amma da arha ka dai ci riba ina yi. ka dai ci riba ina yi. wataƙila riba da ka samu ba sai ka taɓa guzurin ka ba ta ishe ka har ka madina wa huwa min fawaidil hadal hajj yana cikin fa'idodin wannan hajji lima salihu kun ad-dunya na masalohin ku da duniya fa idza afattum min arafati in kun kamalalo ai da kun kamalalo min arafatin daga arfa ba'da al-wuquf da bayan kun tsayi arfa to fadkurullaha ba'da al-mabiti bi muzdalifa bayan kun kwana muzdalifa to ku yi zikirin Allah bi talbiya da labbaika wa tahlili da la ilaha illallah wa la sharika lahu zuwa ƙarshe wa du'a da addu'a ku yawaita wa'annan zikirori inda mash'arul haram wajen mash'arul haram al mash'arul haram huwa ismu jabalin sagir ya an ce mash'arul haram sunan wani duki ne karami fi akhir muzdalifa ƙarshen muzdalifa yuqalu lahu quzahu ana ce mai quzahu wa bil hadisi annahu sallallahu alaihi wa sallama wa qaba bihi yadhkurullah annabi ya tsaya wajen wannan dutse yana zikira Allah wa yadawu yana addu'a hatta asfara jiddan har haske ya bayyana kwarai a ruhu ku ambaci Allah kama hadakun kama wadda ya shirya kulli ma'alimi dini abinda ya kamata ku sani wato idan dare ya raba tsakiya daidai to idan aka samu ko da ƙarin minti goma ne to an yini ya wuce an shiga yinin gobe kuma idan ka kai wannan lokaci in dai dare ya ɗan raba tsakiya da 'yan mintoci to ka kwana muzdalifa na'am kana cikin wanda suka kwana muzdalifa shi na kwa gani rubuce ga littattafai na'am saboda haka ka diba ka ga abin da kaka yi huskanta wajen aikin hajji akwai wahala akwai wahaloli don akwai inda motar ma ba a bari ta kai wurin da kafafu za ka yi shi ko kaka da mu za ka yi to don haka kowanku in ya je ya dibi abin da ya ka yi wa garai sai ya yi wadkuruhu kama hadakum ku yi zikira Allah kama wanda ya shirya ku lima alimi dinihi ga ilmomi a addini ne wa manasiki hajji gama ga abin na manasikul hajji wato ayyukan aikan hajji warkahu kama hadakum wato litta ali aiwa in kuntum min qablihi ko da yake kamin ya sanar da ku qabla hudahu kamin shirya ta lamina dawali na kuna cikin batattu to yanzu dai tun da ya koyar da ku to ku yi wanda ya koya muku zikirin ana zikiri wa mashi alal haram amma ha a yi wanda Allah ya koyar kaka ka kama rawa uh-uh. kaka te ka kama rawa ba a rawa wadkuruhu kama hadakun ku yi zikiri ne wanda ya ce واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهل من القول بالغلوب ولا يصال ولا تكن من الغافلين واذكر ربك إن ذاك ذكر كيف كمود يشريع كويتي واذكر ربك في نفسك كي ذكر هو أبنجي جيك سكين ربك kuma abin da mai kurra baka fi nafsi ka taddar ru'a kana mai tawadi ba wai kana mai rawa ba kana mai tawadi wa khifatan kana cike da tsoro kuma an karba ko ba a karba ba sannan waduna jihar min alqawli ba tare da ka bayyana kwarai ba ba tare da ka siranta kwarai ba birgudu guduwar wal asali da tahiya da marici kakka yi sannu sannu kwarai kakka kwarai kwarai din nan kuma wala ta kun mina gafili na abinda dai abba a sauka ta dan cikin rabu kanan wayan da ka zuwa ana ana a wurin bakin su gumbe sun gode bakin su to kakka zama cikin rabu kanan Allah bai son ka zama cikin rabu kanan ko yin su aka ka zama cikin masu zikira Allah amma wata da ru'a kama hadakum amma ka ce kana yi kana tarawa kaga shagala ka da yanka ya hana ma ka samu natsuwa to sai ka dawo baka samu abin da ka kaso ba don haka yi kokari ka tsare da an ka saka don ka samu abin da aka so kwatai aikin hajji bi daya tai kwatai aikin hajji bi daya tai kuma bi dan duniya da lahira don ciki ne za ku ji rabbana atina za ku ji ta hmm. saboda haka da duniya da lahira ta an ka kai bi da to yi kokari ka yi wanda za ka yi ka samu wayanda duk kowa gani sun ta aiki hajji duk mutum ya ta aiki hajji ya dawo gida kaga ya koma masalarci hajji ne bai yi ba <laughs> subhanallah wato hajji hajji in yayi zai cika sharuɗan da annabi ya faɗa kowa kaga ya dawo ya koma wanda yake hmm. ya dawo aiki hajji ko ya dawo umra ya koma wanda yake ai ibada kai ba kai ba ثم أفيدوا من حيث أفاد الناس min أفيدوا من حيث أفاد الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم ثم أفيدوا سنن كما لا لا يا قريش يا قريش وهو آمن للجميع من duka wanda ya je aiki hajji ba Qurayshawa dai ba to kuma lalo min ay safa dan nasu daga inda mutane suka malalo ay min arafa daga arfa da an take huma ahun biha ma ahun ku tare da mutane wa kanu yake huna bil muzdalifa su Qurayshawa dori muzdalifa suka tsaya tarafa mutane su wuce arfa su ko su zama sanan don eh, abin nan ɗaukaka suna ganin su mayana taraffa an rukufu ma a hundun ba su son su tsaye tare da mutane suna ganin sun ɗara sauran mutane na Allah ya ce a to ku tauta da mutane duk kowa gudana wa thumma eh, TV eh, fi a fidu wata wa Laha kuma ku yawaita istighfari ga Allah min kan daga banku inna Allah ghafurur rahim lalle Allah mai gafara ne mai rahama in kun yi aikin hajji ku yawaita istighfari in kun zo muzdalifa فإذا أفضتم فإذا قضيتم مناسككم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشد ذكرًا فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فإذا قضيتم مناسككم إن كنت قاري عبادودكم أيك حج أي عبادات حجكم عبادودين أيك حجكم يا الله يا مكو كن يا أيك حج حقكم قاري يا رميتم جمرة العقبة كنك جهي جمرة العقبة وقلتم كنك دوافل إفادة Ah, wasu qaratu bi mana kun ka nama dawaful ifada kun ka dawo mina hmm. to barkurullah ku ta zikira Allah bi takbir wa sana'i da kabbaroyi da yabo ga Allah wato subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar ku ta wannan zikiri ku ta yi kakku bai da iyaka ku ta yi in kana iya ta zuba haka kamar kamar mai ta so dubu ɗari in kana iyawa kai ta yi babu iyaka ka zikirkun aba'akum kamar wanda kuke ambaton uwayen ku can lokacin jahiliya ai kama na tadkurunahum kama wanda kuke ambaton su inda faraji ko, lokacin da kuka kare aikin kuna na bil mafakara kuna alfahari babana yana alheri kaza babana yana kaza babana yana kaza to kamar manmako wannan zikirin to hmm. yanzu zikirin Allah za ku ba zikirin babannin ku ba aw ashadda zikira kuma ku yi zikiri fiye da yadda kuka ambaton uwayen ku min zikirikum iyahu ku yi ku da yawa fiye da yadda kuke ambaton babanninku wani ce ba a shadda, au shadda bikira ala abin ala hal ala hal min abin na A min a abin na almasu bi udkuru wato a ba'ikun abin na udkuru udkuruhu ka a dhikra lauta a fara an hu lakana sifatan lahu lakana sifatan li abin nan dhikra wa man wa minan nasi cikin mutane akwai wanda in yazo wajen aikin hajji yana addu'a ya kulu cewa yake rabbana atina ya Allah ka ba mu nasiban fid dunya babban rabo nan duniya fa yi sai a bashi wa ma lahu fil akhirati min khalaqin bai da rabo ranar lahira aikin hajji ana ansa addu'a sosai to akwai wanda in yace duniya dan ya kazo Allah ka bani kaza Allah ka bani kaza to sai a bashi da ya dawo ko sai kaga an bashi amma wa ma lahu fil akhirati min khalaqi ma nan yana bai da rabo kuma don bai nemo shi ba sai in kun ka tai wajen aiki yana ɗaya roƙa ku dena karkata ga duniya ne. Mm. aikin hajji duk wanda ya yi harama da aikin hajji in ya roƙi Allah ko mina na yana bashi in ba na ba ko mina na yana bashi to amma kakka bari ka shagala ga roƙon duniya kawai duniya ƙarewa ta kai don haka cikinsu akwai mai roƙon duniya ɗai kuma sai a bashi ya ce amma wa lahira bai da rabo don kwatewan gauri bai roƙo lahira ba kan bai da rabo cikin sa wa minhum man yaqulu wa minhum man yaqulu rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan وقنا عذاب النار ومنهم من يقول cikin mutane masu zuwa a hajji akwai wanda in sun tai suna cewa rabbana atina fid dunya hasana Allah ka ba mu ni'ima mai kyawu nan duniya wa bil akhirati hasana ranar lahira ka ba mu ni'ima mai kyau hil janna ita ce aljanna abu na uku waqina azaban nari ka tsare daga azab ka tsare mu daga azabar wuta bi adami dukulihim wato kakkabari su shige ta wato su nemi a ba su kariya daga wannan to kun ga da aka so mutum ya yi kenan ka roƙi mai kyau duniya ka roƙi mai kyau lahira ka nemi tsari daga azaba wuta hmm. abubuwa uku su aka son kai kun ga ba a ce dai ka ka roƙi duniya ba hmm. amma dai an ce ka sa ta ka zama kashi ɗaya cikin uku na addu'o'in da za ka yi wa hadha bayanun lima kana alaihi al-mushrikuuna wa halin mu'minin wannan bayani ne game da halin mushrikai da kuma halin mu'minai war qasad bi al hasu ala dalab da abinda ake nihi faɗaitawa ga nema alherin duniya da na lahira in mutum ya je wajen aikin hajji, ya nemi duniya da lahira to waɗanga da roƙon duniya da lahira أولئك لهم نصيب مما كسبوا أولئك لهم نصيب مما كسبوا wallahu ka roƙon duniya da lahira in sun je wajen aikin haji ulaika lahum nasibun wa'annan suna da rabo min ajali ma kasabu saboda dalilin abin da suka aikata ai amilu mina haji aikin da suka yi na haji wadda da addu'a to Allah ya ansa wallahu sari'ul hisabi, Allah mai gaggawa hisabi ne bu du'a yana ansa addu'a wa yusri'ul hisaba yana gaggauta hisabi yuqalu ana ta adani wa hasabani wato in ya bani da yawa adani wa hasabani ai tara alayya hisabu ya ya bani abin da na dade ina da sahi ban kidan yi ba wa hiya kinayatu an kasaratu jira'i wato an wannan kinaya ce cewa Allah na da sakamako mai mai yawa wa an adami ta akhiri kuma bai jinkirta shi ce sariwa nan da nan nan da nan ga wanda ya aike hajji da yaro ya Allah nan da nan nan Allah ka ansawa amman sa'ala Allah la khaira fi ayyamin hajji wato Allah na da gaggautawa babu jinkiri ga wanda ya roƙe cikin kwanuka aikin hajji ko gairi da wannan ta wa fiha asra'u amma ga aikin hajji ya hai saurin karbawa li muqaranata bil ibada dan ta hadu da ibada da faradaha wanda ya farlanta wa ta taqaddama misal zalika inda kalami ala sawl wannan irin wannan bayani ya gabata lokacin bayani akan azumi jama'a kowanku Allah ya kai shi wajen aikin hajji shi yawaita addu'a ta alheri ga duniya da lahira ku bar wasa in kun ka tafi ku diba ku gani aikin hajji wajen miliyan goma kusan miliyan goma ka kashe su kun ga miliyan goma ba wasa na ba saboda haka kowa Allah ya kai shi ya bar wasa hmm. ka daure ka yi ibada ka daure ka yi ibada ka yi wasa ka daure ka yi ibada kuma ka yi addu'a in kaya sai ishe ka roƙa ma 'yan uwa suna nan gida ba su samu ta ba roƙa musu in kai sun ishe ka hmm. amma ku daina wata Allah ya ce mu da mu da kowa Allah shi hada mu arfa Allah da albarka sunayenka Allah ka hada mu arfa Amin. Allah ka hada mu arfa sai mu yi wa annabi musallati sallallahu alaihi wa sallam. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم امين اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم صل على محمد وعلى اله محمد كما صليت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى اله محمد كما باركت على ابراهيم وعلى اله ابراهيم في العالمين انك حميد مجيد امين اللهم إنا نسألك يا موضع كل شكوى يا سامع كل نجوى يا شاهد كل بلوى يا منجي موسى عليه السلام والمصطفى محمد صلى الله عليه وسلم والخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ندعوك دعاء من الشد فاقته ودعف وقل حيلته دعاء الغريب الغريب الفقير الذي لا يجد لك شما هو فيه إلا أنت يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين muna roƙonka Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana Allah ka gafarta mana aikin hajjin gada muka karantawa da umra Allah ka azaita mu su bila adadi Allah ka azaita mu hajji da umra ba mu san iyaka ba Allah ka azaita mu hajji da umra ba mu san iyaka ba Allah ka azaita mu hajji da umra ba mu san iyaka ba kuma kowanne su Allah ka ka azaita mu mabaruri Allah kowanne su Allah ka azaita mu mabaruri Allah ka gafarta mana ka gafarta ma uwayenmu Allah ka gafarta ma uwayensu ka gafarta wa kakanninsu ka gafarta ma yannansu da kannansu ka gafarta ma diya da iyali da zuriya da dangi da malamai da masoya baki Da Allah ka shirya mana iyalin mu ka gafarta musu ka ƙara musu imani ka ƙara musu lahiya ka ƙara musu kariya da tsaronka Allah ka gafarta musu gafarta ma uwayensu da kakanninsu Allah ka sa aljanna makoman mu tare da su Najeriya nan ta ma Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya ka kara ma Najeriya kwanciyar hankali da natsuwa ka kara ma Najeriya ci gaba mai ofani shugabanninta duka Allah ka shirya su ka aza ga hanya Allah ka ba su mataimaka da mashawarta na kware. Allah ka kare mu ka kare su Allah ka kare mu ka kare su Allah ka azirta mu alheron su Allah ka kare mu daga sharorin ya Allah ka hidda abin su garan mu ya Allah ka yadda abin su garan ya Allah ka yadda abin su garan ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka ya Allah ka ba mu nama da kanka kuma ka ba mu halaliya kuma ka ba mu mai yawa kuma ka ba mu mai isa mu ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ya Allah ka tosaya mana ya Allah ka taimaka mana ya Allah ka karfafa mu ya Allah ka girmama mu Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka zaunar da arewa lahiya Allah ka hada kan arewa ka hada kan yan arewa Allah ka hada kan arewa ka hada kan yan arewa Allah ka hada kan mu baki daya Allah ka tosaya mana Allah ka kare maka kare jiham Allah ka kare maka kare jiham jiham Allah ka kara mata lahiya da zaman lahiya da kwanciyar hankali da natsuwa da ilimi da arziki da ci gaba mai amfani saboda albarkar sunayenka Allah ka tosaya mana Allah ka amintar da hanyoyin ka amintar da ƙauyukan ka amintar da biranenmu ya Allah ka kare maka kare gidajenmu ka kare maka kare makarantun nan ka kare maka kare masallatayenmu wuraren zama da wuraren ayyuka da wuraren sana'o'inmu ka kare mu wuraren tayoyinmu duka Allah ka kare mu ka ba mu kariya da tsaron ka lailan wa nahara Allah ka ba mu kariya da tsaronka lailan wa nahara Allah ka ba mu kariya da tsaronka lailan wa nahara zukatanmu Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka ƙara mana tsoronka Allah ka cika zukatanmu da tsoronka ka ɗebe tsoron kowa a cikin duniyar nan wanda ba kai ba daga zukatanmu da albarkar sunayenka ka ba mu aljanna firdausi a'la ka kare mu daga azabobin wutarka ka ba mu alheri duka kare mu daga shari duka ya Allah kai salati da sallama ga annabinka Muhammad sallallahu alaihi wa sallam